خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم قد يتاتوت قال الله سبحانه وتعالى ديننا هنا وانا لوكتي من البكة منا ساكي قد ما الله وانا داشي دا أمن تشي مكا ساكي صدر قوان هو أكم وانا من بغي نوانا لأكي مغانا من البكة كما يركو كسين كوتي رانا تين مكا نغمواركو تعاد معلمون وانا مكي غيتا وزوم بعد أمسا وتنبو wa tambayoyin Eh, wanda jimillar tambayoyin nan suke kasance maudu'i sannan kuma hallar da su maudu'ai kamar da kuka sani a cikin wannan shi albarka eh, wanda muke gudanarwa na tuna tunatarwa eh, jimillar tambayoyin kuma suke kasance maudu'i kamar yadda na gani suke kasance kuma faɗakarwa a wajen wani al'umma zaɓa da ke rayuwa a ƙarshen ka'idodi da dokoki na wanda addini zaɓe al a cikin shirinmu na rafael al-islam kamar da batu yake cewa shazbuni shazbet kamar da muka yi muku alkawali za mu zo a wannan sayan a cikin shiri musamman na gasar 'yan makaranta tare da malamanmu a tare da ɗalibanmu da kuma malamin alarma abdulaziz yusuf assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka mu da kasance tare ku sannan ku malamai lai malamat akwai ɗan kankan kankan waɗanda dama ira irin su muke so sai muka samu osu duka kuma da ormo duka kuma cikin shirin mm. a'a ga ta ita ho yarinya ce sai ta zo ne ma daga ashe babba ce to Allah ya sa miki albarka alarma biz الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصاك سبحانه وتعالى سي كو كان هاغود بسابي ودين بنا يغد سلد كو دياغا كو سيو داون هلا سام تبتاغا داون نعم. فوي دبوي كل كان فنا غنا كلا كيدو هن إن شاء الله نعم آه متكان أسير سي آه وكنتنا يبنا تي تي زابن نغي هاغا هاغا كان هاغا كان نغي irko irko cabe lokaci a anan dan mu bore kan gatera zam hay kun lokaci no matke irbe kan kuna irbe ire irkai ne hey ir izai afoy gon kan ikoy mo aduniya manti mo amba gal kan se wai tene la kalmo wadir charan dai no a lokaci lo to kasi di saka kiyar mo dik lokaci to ayin tene ko suba irbu mo ga duniya asen wal kodiya sallallahu alaihi wasallam ane aran bari wat kullu akiyo dhikra hadi min hmm. ladat hmm. wati bawdo kan wat kullu aran ga fangu buyanga ganganan ba a arga ta akka doga ne ba wa solo buyan buyanse hmm. wani sai yan kul musolo buyan su dika zantare ga ga je na so hal suwa amon ban wani ma a duniya ngwa me fo duma ngwa se kan ga duniya ngwa alfaga wani sai a ik sabur ko sai zama har no kan himir mi ik sabur ko se ne ma be no kan nema din matuba kulno gudwa yadda a gudwa yaddo anema din cena ik sabur ko se kan nabdan moye mm. kan yi ga pare lokaci su banan tawara ga mm. sarai makaranta er har no kan irgo ga te zagaya a sai ta a gonda journal ke re specialisé don ne irna specialisé tela ma gasi man tay fo si zama ago irwan hadaf be rora zanke im dugudu mo hayan diyan im dugudu gabi im dugudu courage cew yamu do haga zam da ma haya kai ba alqur'ana cew yamu do haga haya ke ga bano ya mirna sinti mos mos mos mos mos so irgo suratul radiyano ya irgo suratul inshiqaq matkan asi boy kan goga irya gana asi ise ya irgo suratul inshiqaq to irga cew yamu da musabaka ne nera irin gulba kan lalle a ce yin ba a mintan kuwa a gwanna kokari a mintan kuwa a gurgutu irin wani hanyoyin sai kin da ba ta tab ga irin mvt radiya ramu eh, tela do na da yim ka inge mo kaga ti hankan agihima irin irmdi matkanno kan gana musu musu akin gati an foyin ko ya bite makka ko ga ko an ce madina ko ga an cewa da hakan ya duka musu musu musu musu musu musu mino haya gidi randa halam hmm. to nan kan irga ba insha Allah Allah ga kin ga sa gina min si dai mu ga te bungu wanda sun da suka irga ba mu kan bere ihanna hanna ina fanta in gani gogana ta in wana in zai imar zankai in yana kai ne da sai insha Allah wadin sai no sanga mataka ma blazin gilman dinda e eh mafai foi lalle mo sanga mata ken ki bumbo gana se surprise hon eh da haka do ay kambo mata ken tonandi e ne zanke mo sori se surprise e mo sori se surprise o denga an ga wudi kan lalle in si ga kani in go ti hay kul kirgite kan gadan zankai din in sai in kokari su yi rigingeniya su yi tserayya cikin lamarin da ke da alaka da ni da karatun alkur'ani tunda abu alfahari ne gare ni game da satin da ya gabata muka je wajen mulimin sabkar alkur'ani guda biyu wurin uh, nadin da kuma wata makaranta ta nan abin nan ta nan kwalishin eh, mai yama abdulaziz na haka ya goma sha biyu suka sarki na haka ya goma sha biyu suka sarki alhamdulillah kaga ga abin ban sha'awa ne bal yanzu da shi mai Eh, shek bilamin wanda kun ka saba ganin shi kariyar gombe nijar a cikin shiri ne tare da mu ya yi min vokal dazu da muna radio na ce mini za su yi sabka na rimanci adadi ko yaro bakwai ko yaro goma sha bakwai mm. za su yi masabkar alkur'ani a yaushe a sati mai zuwa rana a ta yau idan Allah ya kamta da laya kun da ana samun ci gaba yan uwa wannan duka kuma kokarin su ne da cikin al'umma makaranta ta ko uwa da uba na biyu malamin makaranta da rana kwalitin su ma Allah ya saka musu da saboda haka insha Allah ɗan uwa ba tare da mata lokaci tun lokacin namu kaɗan ne kuma halin muna da surprise bisa surprise abubuwan da yau shirya kusa suna da yawa Abdulaziz kenan bismillah insha Allah ta yabba za mu ba yaran mu ko mu je kannan mu mm. ayan mu kowa ya presentan kanshi kowa ya gabatar da kanshi insha Allah presentan kanshi sai mu fara da rijalu qawwamuna 'ala nisa insha Allah bismillah zan kira ah. Roskin ya daga sun nigin nigin mawaki muke san gina sai gogo muhammad abdullahi muhammad abdullahi ma allah muhammad abdullahi mai ne ne ne maryam abdullahi maryam abdullahi na'am murdiya adam malamin murdiya adam fofo mun ga abubakar hmm. Allah akbar mana sai ne don dingan gokyo don hukunaka ha ta lissara na malama ranar tiyaya sannu kin tashi lahiya Allah ya saka da rihiga laiba da lada nan tare da waɗanda gaya zan gabatar da gasa yan makaranta yana ta yi ba gasa yan makaranta musa sabuka ne wanda muka muke tafiyar da shi mm. kowa ya sani mm-hmm. kenan za mu tsokar su mu gani ya ne wajen bangaren alkur'ani ka mu tambaye su sai quiz in su na'am insha Allah ah, Abdullahi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 يقعد من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والعرض ذات الصدى إنه لقول الفصل وما هو بالحذر إنه يكيدون قيدا وعكيد كيدا ومحل الكافرين عمهلهم رويدا محمد عبد الله بارك الله فيك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

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض النار والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم مهيت بل هو كل القرآن المجيد في لوح محفوظ بارك الله فيك محمد مريم عبد الله وكم على بارك دام وانتوا ورا ما تكرم يرتي يرسي يبغون هدف وما تهم غير يوم زاد كي يوم سندني غا تو يوم دو هرا اه من تيوم من يوم تيوم هدف يرك دي نمي نقول كي يبغى حسين أما يقول يوري يفوسي زاما يبغى يمدونا تو يوم ميكرو جيني جماعة جيني تيني جيني نحن نقول يا كلام هيا أقول بقول يصير لقى كوجيني ونسي من تي shi hamman ya riba mu sanin zaman fun gol wanda ya gice mako yin alfa bai dokar gote musabaka yawan kokarin su bai san ban nizan kai da kai ala da haya kan gama haya ni go wuce ci daga ne no daga na ce ce da kuma ya kan da ne ga halka wai ko ai tabbatar kan da fan da lokacin ki ta dizin edition an fi musulma an fan euro jiriye tabbatar da masu kan dizan kai gote don cewa da ikai ne mu iga kai ne ilaka no ga dagon إيرسيس لم تقدر يسكو إيرسي motivation يعني قبل بقى حتى قلنا من تحت تنو كم فتة باب وغتوم أبو جا سيرين بقى سيا يوم فندا ما شاء الله يكون يكبر عندكم ويسنا جوين واتي bakan sa bak hansiyan ken ken inshallah alfage goma zama goma rana ka inshallah ne ko karga yi ga adina hansa sai yau koyi ma albarka da mu da inshallah wani sai ka malamin zandado ifna timai in ce yasi mardiya adam mardiya kin da san mun mai nan tayyib aboyi koy ganda suratu tariq sai ganda sura kan gonna ma ce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 فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر يذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله فيك مرضية آدم eko bal ba kada liga la na chawyo chawyo ngumu ate da madama ke ga bana bat kan aici san kai mu se ni ma chawyo ce gumu kan dai hansa hansa kai na kan hansa yan wuri asiya chawyo ka a chawyo a ce gumu ko mu zan kai e ne ga fungan di zan kai karin da ma bai kan dai gan radio zan kai karin da ma igin dai ni oh yana iga ke iga ke radio ya dinno ira mu ne sonan ir sudan wakan irga kan dai in kamar gan ir insha Allah na'am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 وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بارك الله فيك يقول بعد بركة إن شاء الله لا يكون wani wangwa gaba hasiyan kai ne wangwanin gyar wani yatiman za a matraba wani makaraba no wani kini ne dan cara wani kokari alfagai goma fc insha Allah numu ima hasise a cewa yamu insha Allah zama yan man go mun dubi hase hmm. kan dai a ah, rage ta ise hmm. in kin kin ne giza za so ayi so ya na gaba yargi ta ise hmm. in kin hinka hinka borkan jin afase masha Allah ga afaganye insha Allah wani sai ga bon kin kin ne giza misali so bowo da bowo bowo da bowo gonza mhm. bowo da bowo bowo inan da bowo bowo da bowo nawo da bowo <laughs> to gyara shirya ta wasu a yi wanda ya riga kenan an fam an kudu na zamsani an fam ka alfaga to nan bi ko da masha Allah bismillah gidan surati za'i surati arno mm. ba fallan ce sai an rabo kan jimtala sai mun tala mm. ga wannan mu sun tun go gina martiya mun mm. tun go eh ويانا ويانا إنجنا محمد إنجنا محمد إنجنا محمد إن شاء الله نعم ويانا إنجنا محمد أنجو سولنتي ولا أنجو سولنتي طيب أبوي أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين نعم طول ɗan yau kai masana min na uh, masana min amma amma fa'in ma tayyib fa ummuhu hawiya to a bol ni mu wa sɔn o kɛ ni mu ti yaari sɔn ani mu fa dami ni kana gɔli jɛ e n kɔra من الجنة والناس ما شاء الله نعم ما لا ما يمكن نعم بسم الله يسمونه نعم وصل تعالى نعم طيب ومن يعمل مثقال ذرة زلزلة وأما بنعمة ربك فحدث أعلى أه؟ أعلى أه؟ أعلى أه متيادني وأما بنعمة ربك فحدث duha duha soango afofo bawo problème sibata afaji wala yakhafu uqubaha masjid واحد اثنين talata babu falla mun doya hmm. tabo an gunda an eh, eh, hanso hmm. tabo narun hamiya qari'a suratul qari'a to afon jini <laughs> musada afon jini wa hmm. kanan so sonda innahu kana tawwaba masadi <laughs> نصر سورة النصر أبو سورة أبو سورة أبو wajen kyau ba wani manna wani bi kan zanke wasin da can wasin da kyau da sun sun da ne kan gobe sai yin wasin da wasin shi bisa ne cala wani sai ya kan mutu alfari kan gobe ma dan ne gizan kai mu hayan di mai shi zo da haka shi to ne mai don hada hannu sai wana wani sanga eh, mai son mu kan ir gobe fonda bonda gobe da ke suba wuki ga kuban da gani bayin da wani insha Allah wani sai ka kuri kursi hannu di ka yara hayi kan fata iga babu musu mm. to kan ita international ifa eh, eh, ne gani labari kira ga ma ke ita din mm. hayi kan fata iga babu hanin duka mamaki kan kallon dan ba ku rana ramu ne mm. الفقامة هيك مدينة من تلفون إن شاء الله بسم الله بلازنس إن كلهم بابون بابون تاجا هلا بدي كنيس سوربريز إن شاء الله أستاذ محمود إفهم كنيس سوربريز لك أهم لي محمود نعم إفهم سوربريز إفهم سوربريز وكان ومن سوربريز كان ده يقول محمود نعم بسم الله الدور الأول إنديا سنتنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أول بافنا سيدنا محمد يجينا محمد هو رسول الله يمنوت ديو إلى الناس يسمى قافة وريكورغا وعاكيو الأنبياء النبي أمي بنانتا وإمام الرسل ديو يدنكنا جاء الدين الإسلام حكم دار الإسلام تيا الدين الذي لا يقبل الله يوم القيامة كيستا الدين فوق كيندوها ندمنت الدين ودين وهو من نسل سادات قريش أبو قريش الجوان بربيرورا أشراف قبيلة قبيلة ديرون ويتسل نسبه بإسماعيل أدم تعرف إسماعيل قادم إبراهيم إبراهيم إذو عليهم السلام يكمل ديدا barakallahu fika muhammad abdullah wani sabbi zuwa ta gina Allah ya zama kaina hmm? a bai kan rungo da diyar hmm? a bai ne mutu diyar amma ne na ne ta ya kan gasa a kula rabi wani wajen koyar na rufe wani kwanin so ka ga a kirce wala hmm. an nasari wala haifoyan bai don don mijino an asila balkoi ko ita ne kan gasa jiye Allahu akbar mutum ga sai Allahu akbar ko man fatta da niga ne ko mati hay ne ga ko de mo dun ko ti dugo ba kin kan da ko zan de mo ka de mo ne ga insha Allah ko ko mati lokacin da nun kan dai sai su bi zuwa kan da wanda wani na na malama yau kai Maryam Abdullahi na do il nous surprise au Cameroun. Bismillah. Tafsir quran en français. En français. Allahu akbar. En français nak ba ma

iyaka na abu wa na stain sai Allah selki nu zadoro e sai Allah sel da nu zemplewon seko ihdina siratal mustaqim gidnu dan ledwa sheme siratal lazina an'amta alaihim be shemen de seke ci a komble de faveur gairil magdubi alaihim wala dali non pa de seke ci a ankuri ta kolerni de zegari Allahu akbar barakallahu fiki Allahu akbar C'est pas le frère d'un qui va, qui, va m'empêcher d'apprécier cette petite. Parce que lui, il fait ses prestations en langue française. Et du coup, je suis, je suis vraiment, je suis vraiment sûr qu'il a beau apprécier. Tout à fait. Frère Inch'Allah, il va me dire ça de sa bouche, son avis. vie. Ah, Dalibin gaba da bai nuna da fan da malama uda. Ko kuma barka da malama uda ba funa da bin haka ta ba kala wa sha Allah da guna malama uda in kuma ce malama malama Maryam. Mardiya Adam. Ifu mun sunan kan duk sai naam. بالله من الشيطان الرجيم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ir mawdu'u kan bo irgisala ungunogta hayra hinka gumiya zamir hayra hinka igonda alhaku yankan ga hansiga bagum kigira ha zama hayra hinka no tabi irwan tarbiyara

aram me irkwai gana aram musu shirkun di irkwai mm. haifo kulu mm. Wajen banda aram ma aram maran aram mutbaryan daran hairai sai irkwai tala ne ha aboyi da ko Allah da rabbuka mm. illa yahu. aran kwayo citi aran musu kwai fokul gana kaje inga irkwai mm. rabin walidain ihsana aram aram baryan daran haire ise albar fodi irkoidiya ane he irkoidiya maino hagu ayim gorin dagore hanno maino hagu am gor ayim gorin dagore hanno irkoidiya na se muka ninya ayegne dumai koine ne أناسي أمك أننا كالسور هنزا البرايقن ثم قال من ميكوين annabi na ha abuka ni baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar masha Allah mana majiya Allahu akbar kai mal baki da dai alhamdulillah insha Allah jayyid yakun da هجة تيكمها ما تيك الشقا منا غيانا حديث طيب بسم الله ما يجب كيف صوتك الحديث الثاني من كتاب الأربعون حديث عن عمر رضي الله أيضا قال بينهما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل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 قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك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 فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بارك الله فيك Allah ya saka miki da alheri malama Rayana na so a cikin fassara musu amma haka ma yayi Allah ya saka miki da alheri ba da lokaci ko kai da kuke da waye sakamakon ne wannan kokarin da kuke yi malamai sakamakon ne wannan abdulaziz lokacin ya matsayi kwarai malamin mu rabu kai ke tare da mu akan na'urori daban-daban dai idan ka shirya sai mu tayi da surprise kin da su kuma a nasu bangare jagorori emisintin eh, rafael an islam na gasar ɗan makaranta su kuma suka shirya rubric special wannan wani sabon babi ne da muka hiddo wanda muke so da yarda Allah mu bunƙasar da shi ta ga hanyar shi kuma mu yi bibiyan waɗannan yaran har a gidajensu mu samu mu gani ko kai da uwaye da malamai da mun shanin gaba ke da suke gai akan su mun ma abu kaɗan da wani nan da lokaci kaɗan za mu dawo a cikin babu mu na ƙarshe na shirin rafin al-islam gasar 'yan makaranta na wani sa'a insha Allah. يا Ya يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي neman ilimi ya zama wajib ga musulmi mace ce ko namiji ilimi a rayuwa shi ne lantarki da murayi cikin jahilci ba bauta wa Allah cikin duhu bayan arziki kullum muke gudu dawo kalmi ilimi ka ba gudu in kai haka za ka tsira daga duhu ilimi haske ne mai kore bakin duhu in har kana da shi to kai ba duhu a cikin ilimi ya dace mu yi gasa gasa gudu a ne masa wasa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لألي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها عندي يا موسى إني سارتو salon karatun كيف كيف kwaikwayo ina kwaikwayon ina kwaikwayon malam Malik. wani malam Abdul Malik. wani malami ne na ina ne ban san ba gidan shi amma lokacin da lokacin da ya ta tana da salula shi nake sawa in dan nijar ne ban san <laughs> ba ki san kwaɗa ina ne ba to duk me yasa kike sauƙaƙa sautin karatun shi malama saratu saboda yana yin taswidi kuma yana sha Allahu akbar <laughs> masha Allah malama saratu to yanzu ba shakka kin san da bayan rayuwa sai mutuwa malama saratu idan kin ka mutu ina kike so Allah ya saki Mala ana zaman lahiya. <laughs> Ana zaman lahiya. <laughs> Idan Allah ya saki. Ni aljanna nake so Allah ya sani kina ga aikin aljanna malama saratu hmm? kina ga aikin aljanna ni aiki na bai kai ba ya sa ni aljanna sai da rahamar ubangiji insha <laughs> Allah Allah ya saka da alheri Sayatu. Allah ya sa albarka kin shi na masha Allah ɗan uwa kamar da kun ka sani duk lokacin da gobe yaro ya cika to da kokarin waɗansu ne daga cikin al'umma musamman ma makaranta ta harko ta yaro cewa da uwa da uba ya ka a cikin wannan shiri muka ziyarci ma'aihan eh, saratu na harko dai za mu fara ma'aihinta tambayoyi sannan mu gewa a bangaren ma'aihinta eh, sannan kuma ƙarshe mu ta wajen malamata ta karatu muhammadiyya ita kuma mun shi ana ta bangare ne ke da kwai dangance da wannan baiwa allah yara da saratu sadisu akan rayuwa ta a jimilce dangance da wannan abu da samu babban arzikin da ta samu cewa da alkur'ani mai girma kenan ko kokarin kowa da kowa don a tsira gaba ɗaya insha Allah. da na zamantakaiya da muka yi tare da ita na karanci halayenta ban dai sani ba dai ko gida amma dai kai daga nan dai lakwal wallahi ban ga wani hali da ke gare ta ba ta da wani hali wallahi tare da 'yan uwanta mm, ɗalibai ban taɓa shi an ce ku kama gasar a can da yara suna yi ba kuma kalas ma in kuma ta yi magana wallahi sai na yi interrogation ta elle est wallahi yarinya ce mai tana da ladabi tana da ladabi kuma in ma wani ya taba ta ba ta yin defender in kanta sai dai ta zo ta gaya mini ta ce madam kun ga abin da wani ya mini sai in dai na san tana da gaskiya in ce mutunan baka da gaskiya sara ta hika gaskiya in kuma daga abin da bai kai magana bane sai in ce mata sara ta hika shi wallahi yarinya ce tana da ladabi tana da biyayya ba ta da matsala ya yanayin karatu ta a karatu alhamdulillah masha Allah Allah ya karasa a gaba wallahi tana da kokari sosai ma Allah dai ya karasa a gaba wallahi tana da kokari kuna samun gudunmu ma'aikiyarta yayin da kuke gwagwarmayawa a naku bangare don ku gani ta samu ilimin mata cikin ma'ayanta wallahi babanta dai ya yi akasin zauwa mamata kwanaki dai ta zo amma akasi cikin ma'aikanta babanta ya yi yawan zuwa yana tambaya ya ne karatun yara suna da kokari uwaye a daidai wannan lokaci labari ya zo muku sara za ta yi sauka na alkur'ani ne farin cikin eh farin ciki na mara misaltuwa ne masha Allah masha Allah ubangiji Allah ya sa albarka ubangiji Allah ya guda mu an yi saukan nan lahiya kuma Allah ya sa karatu na da ta ne alkur'ani Allah ya sa ta ci umarni shi kuma Allah ya sa ta yi aiki da shi me kuka ji a zuciya ku yayin da kun ji labari ya zo muku ta kusa sabka kuma za mu yi wanga doka akan wallahi wallahi daɗi kai ni na rasa ma yanda zan yi tun muna ganin ku a tele kuna emission kin nan a ta zo gare mu yanzu kaga dole duk wata ta sata duk daga baya ne take gaya muni tace gashi gashi gashi na ce to eh yanzu saratu dai nan ga dai an kai sabka saboda shi ne kuka ga mun zo wani doka to ne kuka ji a cikin ranku kan wani harko an zo ɗaukar sayar kuma har kato alfahari ya jawo mm, gaskiya mun ji daɗi wallahi abin da ba mu taɓa ba tsammani ne mm. ya zo mana wallahi mun ji daɗi sosai wallahi Allah da ya taimaka. Ni za ku ce zuwa ga malamar tata? Wallahi malama muna mata godiya. Mm. muna mata fatan alheri Allah sa ta gama lahiya to halayen sara sai dai in ce masha Allah yarinya ce mai kwanciya hankali ba ta da tashin hankali yau shekaran sara biyu hannuna ba wanda ya taba zo kamun karanta ko yan uwanta su ce ko zagin su tare ko hararan su ma babu abin da zan ce Allah ya masaratu albarka Allah ya sa rayuwar ta ta albarka Allah ya sada ta cikin tarbiyyar da ta tashi da shi Allah ya sa ka ta canza a yanda take sannan ina roƙo Allah ya bata miji na gari ina roƙon iyayenta kuma su kula da ita sosai الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا أيم صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء كفيا قال ربي إني وحن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثو من آل يعقوب وجعل له رب غديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر إتيا ما شاء الله الله العظيم تنبيه من تندا تاتي tana da kwal ba تيكا samun cikas biskan zuwa ta makaranta ganin da tana da kwal to nan makaranta dai ba cikas ban san ba can fannin karatunta na boko amma nan makaranta ba cikas tunda wata ran daga daga ekol kamar makarantar mu muna yi vendredi da marece muna yi vendredi da marece to ran vendredi katorzar suke sabuka sai sun yi sallar juma'a makaranta ba ta iya ta koma gida ta je ta shiryo da kayan ta take zawa ikon da makaranta ta sa cikin sak in ta zo nan makaranta wataran ba kowa ita kaɗai ke zama cikin kilas in yar ta kusa za ta canza kayan ta cikin kilas kuma ta zauna gidansu sai dare in ta koma in ta sauka da makaranta Allah ya sa albarka ya ta yake shi da ita ganin cewa da karamar yarinya ce ta tashi da adafi tun da kinjin waje kuma masha Allah alhamdulillah to ma'aikinta ba matsala eh, da yake su suna da yawa eh, kuma eh, ita kadai ce ta sauƙi alkur'ani tana cikin shekarun ga yana alfahari da ita kuma kullum yana gode ni irin hidiman da na yi da na tsaya tsayin da ka har ta samu alkur'ani Allahu akbar kalmar maryam kin sani duk wanda yake ga aiki a duniya biska haka addini akwai inda yake so in kin ka mutu ina kike so Allah ya saki ina so Allah ya sani aljanna kina ga aikin aljanna aiki aiki na bai kai nan da zai ni aljanna sai dai rahmar Allah ta bani Allahu akbar masha Allah Allahu akbar malama Maryam wani kira gare ki zuwa ga ƴan uwanki abokanki yara ki me ki ce musu shawara ta anan shine su gane cewa ilimi tamkar uwa da uba ne yana mai da yawo babba ya mai da bawa da saboda gaba Allahu akbar sai mu da babba sun kama miki wata addu'a zaki musu ina musu fatan alkai Allah ya ba su tsawon rayuwa Allah ya sa su aljanna Allah ya kai su makka su dubu a cikin kilas da yin mata da da fata mata da wanda yara tana da ladabi kwarai me za ku ce a takaice a kan a maryam masha Allah sai da ta Allah ya rika Allah dai ya taimaka Allah yadda ta fara kin mu Allah ya taimaka na yabo ya ce mai ladabi na samu education gani kira da kaka a siyan jin dubara ba ke fuyin mun bai ne maryam dubu ya dubu ba ke

lamba ta farko kenan na rubric kimu ta beto aulad kenan sai mun gaba kuma a cikin wani sabon lokacin yayin da zamu ziyarci wata kuma daga cikin ɗalibai ko wani daga cikin ɗalibai insha Allah saboda haka a ci gaba da kallon television tambara da kuma shirin gasa 'yan makaranta. Masha Allah 'yan uwa kamar da kuka gani wannan shine takaitaccen Eh, rubrikin da muka shirya na musamman wannan surprise ne kamar da muka gai za mu kawo shi a cikin shirin saboda uwaye da mu da mu ɗau darasi a cikin wannan lamari mu ɗau darasi don me don saboda kun gani nawa ko sai da daga cikin kokarin kowa da kowa da a tsere gaba daya makaranta ta kowa ne makaranta ta ko uwaye na biyu inda za ta kai ko wajen malami na makaranta ko sannan haɗin gwiwa da na lakurke ma wanda suka samu sai shiga Abdulaziz abin da ya ya burge ni ko shi ne cewa idan ka jibi al'amarin ba su tsaya ga makaranta kawai Allahu akbar sai suka yi aljamu aula min tarje hmm. suka jama'a duka ga makaranta hmm. ga ekol kuma ga gida wanda gida ne uwa uba na komai wanda kullum muke yi kamar in ka je in ka zo gidan ma ba zaman banzan ke wasa shine so tsin ne so tsin idan kika zo gida ko suka zo gida kun gani uwaye da suka iya kokarin da suka mafa su su ne ke ba su ke taimaka hmm. musu a ikwadin su hmm. su ne ke taimaka musu a makarantar su kenan su ne mai ake mishi babban ginshin kawai su reshe suke nan ga ke su ah, kije nan kije nan kije nan kije nan kuma dole hakan zai samu a cimma mu. a samu ci can a bangaren eh, wannan sara kun ji ma'aikinta da kan shi budewa ke ce wanga kokarin wata ce bangaren maryam kuma ma'aikiyar ta ce makaranta ta farko ce nan wani malamai duk manya-manyan malamai sai imam bukhari sai imam eh, muslim da yawan su idan ka je ka dibshi manya-manyan malamai hmm. uwayen su ka ba su karatu ga uwayen su ne suka kammala alkur'ani amma zai gani da ida muna tare da hallau gayyata wata surprise ta biyu lefuwan belko wannan shine kamar da kuka ji ɗazu na bayani a kan shi shine ake ce ma belko wanda yake yin kasidun nan ga harshen faransanci kamar da kuke ji mm. ya fi sun subanantai a tekan kin ba kulu bari kan gugu bon fere da tambara da telekin dai an gadi a wana na shirye ai tabbatar da kan mamman rabu ga da nirse kai fo ba da son sonno a ba kai na imdiya a wani na shidora in eh, ci gaba girwa wani bayanai to insha Allah assalamu alaikum fa barku sabati ba mu dai ba ne faga mata sai ka gabatar da kanka suna na Ali Saleh Haruna tare da Belko Belko kai kuma ka gabatar da kanka suna na Idibukar Abdu ina tare da Belko da Ali mashallah in staff din kenan ba shakka idan mun gayyace su a yau a cikin shirin gasar 'yan makaranta gasar 'yan makaranta kamar suna ne lakani ne amma duka da yana nin musabaka ne yana nin rigegeniya mm. yana nin kamar a kara a a kan abin da yake da alaka da alkur'ani sai daidai da shi kuma barko yana ga wani babban abu harbe fuka gogsula kan zankai mu. Donc, il y a donc des projets qui ont signé imren imren voilà donc imren ça signifie en français histoire de nos modèles racontés aux enfants Quel modèle Voilà, donc dîner modèle, ça veut hmm. dire que il wane c'est-à-dire que il wane bore din kan teri bisa kanyan dikyawi al-islam tare zanga annabiyan mai zanga les compagnons du prophète sallallahu alaihi wasallam ko dia sallallahu alaihi wasallam wani sahabay donc euh, tabi'in ne kan ka ko dia sahabai banda hmm. tabi'a tabi'in ne hmm. kan yanka

donc ara aigo sintinda irko dia sallallahu alaihi wasallam wani bafuna mhm. donc aigo ga raconte zankai se mhm. donc euh, da sanniyan kan zankai ga targa fahimu ofe da da image illustrative cetera etc etc mhm. donc euh, inchallah irgite vernissage awana pour que ah, voilà pour que borbobo mo duga bay projet ga donc mo duga kalinge woni ise inscrire et tout ah. donc inchallah vernissage ko irgite le, le 8 janvier 2023. Le 8 janvier. Le 2023 donc akwai gite radisson blue radisson blue hotel radisson blue inshallah modi na modi projection no wani mu an live mu sun take ki da ce no zaka gabatar da shi ne hakan ga wani mutum ba ka da donc za dai kan vidéo yan no ka réaliser donc du coup projection yan no gite inshallah après ça voilà ça te dinga maintenant il y aura des questions questions yan gona kirga poser ha yan gona kai sai zan kai sai fuka imduga ga bori wala donc après évaluation

tun hukun tsari tun da lokacin mu bai da yawa amma mu shi tun da ne yaya ni kuka kuka tsara wannan lamari da yake so duki dimbin jama'a musamman ya hawa inda saboda su ne aka shiga wannan eh, wani na musamman naam wannan tsari dai tsari ne wanda mun kai na matasa a mhm. tsakankanin mu mun kai tunani mhm. akan irin lalacin tarbiyyar da ke faruwa a cikin mhm. wannan zamanin mu na yanzu musamman matasa sun dogara akan harkan banza mm. kan na addini da mm. Mm. musulunci to shine sai muka yi tunani tsakanin mu mun ka diba wace hanya ce ya kamata mu bi mm-hmm. a ina ne ya kamata mu takulo abu mai kirki don waɗannan yaran na zamani menene sai muka yi tunani akan zamu yin vernissage na wannan tarifin annabawa da mm-hmm. sahabbai tunda sai muka gane cewa yara sun fi son abun kallo misali yara sun fi son tele portable shi da yasa sai muka yi wannan tunanin tunanin shine za mu yi projection ne vernissage ne za mu yi mhm. kuma za mu yi shi ne radisson blue da yin shi a wannan wurin zai sa mhm. yara su ya zo kan wannan abu kuma za ku ga abun zai yi bunƙasa mhm. sai ya shiga a cikin tun ko ba komai idan musulunci ya hana ka wani abu wani abu zai mai da shi a cikin gurbi idan musulunci ya hana ku kallon fina-finai aka ce idan aka amshi bid'a sai a baka sunna a baka sunna a akwai tambaya da zaka isar ma ya eh, to akwai tambaya tun da kaga abu ne wanda za su yi hmm. ya kamata a ce mun san eh, system din su hmm. wajen bangaren biya kenan wajen bangaren biya eh, kuma za su ta bace ya to bismillah zaba mu ci hmm. nan duk gabanin fur kai zan ba fur zan ta ci zan ba fur sentiment zan kai no gaba na zan kai no gaba na wannan ne su bana yan musu bana yan musu bana dimban sentiment dimban sentiment mi min mm. kan ni zo dun izo falla no ni sai sati min no gaba ni in kan wanda ya barin kasi no gaba ya mu kai su bana insha Allah ura kan go ko cha dum su bana dan ka ni mu da babo i kulli ka avantage ma gasi wala fure ira fure no irsan ira fure irsan mu mm. insha Allah mun tano aran mu'amala da halka son boy kan wani gaksi ne kai matuno an de mu'amala go ne ne kin gutun sokonon be go kan go te me kun be mun le 8 janvier. Le 8 janvier. Le 8 janvier. to wa'yansu to yaran sai kullum ma dai irsin da ga su ne ko wayan beriya an tuka yar goceci goceci birema irin lambai gono irga ngware ko birema wurin ka parce paske a radi son aran kurgo bai nan kan ga cada yani mm-hmm. mm-hmm. ga aran di don ga no ni gidan ga hayawti abdulaziz abdulaziz no ga danga haya wuti abdulaziz ce da kowa bik masu mat kan aidi bekan ko france kin na magumo kan sika kulsi da dai boye ma ine addina hadno ibnu gumo ne ko kadam kifo sirri isa gunan da mun duma da bayan kula abdulaziz to sintina da hali ga tunisi ya wadi a kan kane sai misara ina wagati wani wa alfage goyon gona allahu akbar da mifo sai in mun duma barnayin ya salam in wanda ma barne no no ko imso ga wani ni ke ma ke ma ni ma in ba fu eh boy ko sara ti ala fatiya nyama nyama yan da hankali kan al'umma kulli be sara mm-hmm. amma gurin so in alantana igi cabi sai haye kan te banda istuwari kan ago haye kan wa kamata yin da nijar na wuri kan inin da istuwari yi mun godin mun mun mai no ina bin bai mun mai no ne mun gani amma ni kan mun bai mun mai no mun an to a bai mun mai no ai addina ta alislam ta ikan da mun kan ina mun cabi sai addini alislam mai no ba in ba cabi sai mu agon sahabiya in sahabiyar din cabi sai wani ne gon tabiya tabiya cabi sai wani ne wani ne gon tabiya tabiya bayyana ce uskan galla hamu kan abu ne imaji hamu hamu kan eh, matkina te eh, insha Allah ne ko jire gwanda eh, hakika kan in gudu mai zinta kan to alhamdulillah da dama hankin ba lura didan irkan na sai mhm. na musu bai ga ita su ne kan ita kan ko su bai zama ina mhm. na da wa mhm. matkan irin lokacin to irin irin wazi musan mm. ne da dundun aifin bukan gozan katarai lokacin da bayan nan gusu gumi na mm. zama ta ne ga ce da mun ga sami istorno amma projection karton ga oh. bari bari masha Allah a kala ma tunani kuna fiyar banku a gwargwata su dinga ekipo mm. a ifin sinu zankaidin sun da armani sira kan burukan armani sun da Sasa haviendo kama haendi kitiro kitana kitiro kitana aziz badani haya wose ce bugu yanzu sun wani a kamata inne irin gonda projet bi ce mm. mm. amma gasi ba mu wani wani irin musa zan kai mu kafri kafri duma mm. amma ifo sai addina a ti hamu kan ce bugu boyin igaza da maize kenan hmm, kan wa addina alfafo da yawa a ne addino hmm. a goya mutuno kango eh, montage mo hmm. kan go mutango kan din na tute hmm. aga koy hmm. ni na tute ah. a hmm. ga koy ne ba man ba i koy jeni ne te i koy jeni ni mo te wallahi koy jeni to ya na adina go jenan na da mu ko kan ni ge gaxina ni ge gaxina ko de ku an fusa ku ne ko na Allahu akbar an ma mu solan ga ka dan jira dan wan fami na an ga mu solan da in mo ti an zai ne an mu education ha abu education ya mu hayan da wa kan mun kuna zan kada mu je fallan abu wasasi amma san ba misali tsakanin abdulaziz da ka saba nan kun san kai kulga wani dandali kan sai ingana ngode ne sai tilera ingana ga an pota lera dan kun for for belko dan shi sanga sif slanian isif slanian wannan shi da kigor kiyon kuna da bashir shi kiyo bi shi da ga an pota lera igu ay tilera hmm. ya kusi zan kai suwani zan ka wo ban fogon kan kese eh, eh, gibada atisa alisi ni gbai dade ni sigino gbai sintin أركان الإسلام من الشدة الكنغتون aike ni ga wani mu da a zire su to dai ifo nan kan da hunkunan da su ba agor hangar kalawa na ifo sai hadi a wadi gobe gada jira hannu gun fo da ko in lokto ban ban da hada hada ban a kan kan sai ki yake na yi hadi shop hadi so yan gumati matinan ga kenan yan gumma kan ko kan oyin haya imajo ka yin san tan da ko ci akan ko fita ko ne san ne da akwai amantan agidi mo ya agidi hanin kuma da an tin gi gano har harin kan irin bu an biga mila ban da bobe ne kan goko irin didi a irin ban ku gidi fo a an tin mu din bu mai tumun setting wa aibana aibana ba mu abin za su yi sta gas gidi dinga ka an asika asika asika a ko ko su zaka lokacin to game elfu a elfu À Vicentine, Inch'Allah, 9h, le quoi 13h. Ce soir, 9h, 13h, na Vicentine. 9h, le quoi 13h. Allah, bel quoi, na hayan fo, hale ga dawo zama sin ga ka ran ga koyi. Lokacin nan ga date, hmm. kan yanda ya fake sai amma in ga hoga ke kubai, don kun bel ko asola, am salamin sai ko da bafuna bon, in wo in sola ga salam bel ko wani bafuna bon inshallah. Inshallah. Ya ka da istawo za a wannan shirfu ga mu matakan fon ka gana wani kan ne te a san lokaci zamjinin video ya yi gabai filmaji montage mm, alman bifo ifo a sanin sai lokaci mutane ma da sola da sokonin muhalli mutum kuma belko exactement donc alhamdulillah eh, matokai na so da dai a san bai sai lokaci parce que ça a pris Allahu akbar un oh, donc jiri fono ay goga ay goga sola parce que vraiment ay no ay mate matokan vraiment agbori gumu gumu donc euh, euh, vidéo et vidéo préparation il i a donc réflexion o entreprise tout ça là en tout cas c'est beaucoup de réflexion ça m'a demandé vraiment ay lasabu <laughs> ah, parfois c'est c'est ay jirbi 2 h du matin 3 h du matin on voit ay kafu ya minuit donc je ne mai kango fada mbodi di ay bay kan sûrement en fond je ne fo aha quoi donc stars way fo na gote quel quel minuit ya hein, ah, bah. <laughs> ah, bah. donc en fait ils way ka ay ko no en fait jingare fora je loin de la maison même ay ko jingare fora im goro

garu hira donc mhm. makaranta garu hira bo go ya yadin mono darul mar'a mhm. tike go nodin mhm. kanna ka wadin irgun boda yirgen livre tike ya c'est-à-dire da bora ba tika insha Allah irno kata se tika sans frais de livraison bara si bana ikul insha Allah wal kira da ku zuwa ga al'umma a wannan lokaci tun lokaci ya rige yayi kuma lokaci ya kore ne ni da ne sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da lafiya na'am eh, kiran da ke gare shine gaskiya muna son iyaye su tsaya su yi tunani akan abubuwan da muke yi ba wai muna yi ba ne muna neman namu na kama mhm. muna yi ne akan al'umma al'umma da ke mm. dukan mu mu a wuri kuma shi ita mm. ce wurin da muke so dukan mu a gidan aljanna kenan shine kiran da nake ga iyaye eh, kuma mm. shine uwaye su sani cewa wannan abun abu ne mai amfani sosai zuwa gare mu da su ma har iyansu kenan gaskiya ya sauya da kokari gaskiya akan wani wanda mu sauya lamari idan aka ce ana wata wasa na yara da ba na addini ba mm. kuna kwasa ɗin ku cika da motoci ko kai su yan mm. uwa wannan na addini shi ya kamata yanzu mun kun gani yaran ga sun yi karatu kun ji daɗi a gidajen ku kun ji kamar a ce ƴaƴan ku ne yanzu mun kun gani waɗanda muka sa rubrikin nan mm. ai yarinya ce shekarar ta takwas saratu ta sauke alkur'ani shekaran jiya wannan babban maryam shekarar ta goma sha biyu ta sauke alkur'ani kowa ji kamar a ce ɗan shi ne hanyoyin hanyoyin gane aka bi hanyoyin gane aka bi yan uwa in ba don da aka bi su ba da ba aka can ba inda an bar su akan kide-kide da raye ana kai sojan concert wani ne zai zo park eh, mai yara ne bankin ko ina yan uwa sai na addinin na irin da buga baki da mu da hare kambu il faut non gida bi da gaba da zaka lokacin bar gitan gida eh insha Allah ai gi bare fonga ni kan da ritmo na bit insha Allah radi son mu na gida radi son blue insha Allah wala tike mu gona mu kudu insha Allah eh ai gi ce bare ma haire ga kokari kan ninga zankai ne dinga bu o kai sin da zankai ne dinga bu albi ne mu ginga insha Allah in kai mu goro im hangan gori alar tur ne mu ne gida da bare sai ko da raya sai ki nike mu dake kuma ne zaki ce zuwa ga su da baba da sauran jama'an musulmi wanda musamman ma malaman ki ni zaki ce gaba ɗaya sai ki magana da mu samu karkare daga mu yake na farko ina gode ma Allah da ya sa na yi karatu kuma bayan haka ne ina gode ma malamai na da iyayena Allah ya biya musu bukatu su na alkhairi Allah ya samu zan har da ta alkur'ani amin amin masha Allah Nadia Adam san ga igo hangar da sinu Irkoi marin na ikan harin goce. Amin irkoyma aljanna fonda boryen daransu amin ah, mardiya merci exam inchallah to malama maryam ai gobi fondu bai hmm. irkoi mino ya kulki ba ai alfagai da ya hairai ah, ai irkoi sabu masha Allah Muhammad ai irkoi sabu kallon ta bizaro hmm. ai irkoi wara mir kudda aljanna amin ah, amin barakallahu Abdulaziz bismillah na'am uh, ba ne ne ma Allah wanda lokacin ga hmm. sai dai ni kira da zai yi je ne ga me ake mishi ga gwamnati gaba daya gwamnati ya kamata a ce ta sa hannunta dangane ga karatun alkur'ani tana ganin malamai hmm. kuma tana ganin hanyoyi wanda take malamai suke bi hmm. na musabaka kanana wanda ake yi maimakon yanzu kaga nijar muna da sistem na da ake mishi na kokowa mhm. duka shekara a ce musata ko a dindindin shekara ana samu samu ba mhm. kuma kamanci haka ne tunda abu ne wanda na ci gaba ne kuma ci gaba wanda idan kai shi ko ka mutu ne kana da ladan shi amma mutum idan ka mutu malam duk zunubin da aka yi malam kuma kana da shi bayan mutuwa ne to shi yasa ya kamata Nijar mu ma da kan gwamnati kuna shi mu mhm. a can ya samu da Allah a canja muna tsaro musabakan nan yaran mu muna son su tashi yaran mu muna son buga da su gaba da su yaran mu muna son ranar tashi alkhairi muna ganin su cikin aljanna muna wasa tare akalla shi ne da lanfan kinin da kuke cewa a turance hmm. lamfan babu wanda san ana ganin shi don Allah in shi ne da lamfan kinin ya kai a yi organizan babban musabaka a ce wanda da dai shirye da lamfankin nan na bana hmm. musabaka za a yi wanda a gwamnatance a gwamnatancen za a yi a sa kuɗi makudan kudi da kuke gani ƴaƴan laraba kullum muke gani shi suna nan a shekara takwas sun sauke alkurari suna karatu yana muka daɗi wallahi nawa ko uwa ne duk gwamnatin ƙasa su ta kama kare kuma marmari ne ya mu ma ba shakka in gwamnatin ta ƙasa mu ta kama to na tabbata da yin Allah yarda ka da Allah yi challenge insha Allah insha Allah <laughs> gwamnati ta hito ta ce muna so yi organization musabaka premier edition kin to baɗin za a gizin edition kin nan a ce an sa beda biyun na makka an sa mota an sa bila ku gani yanzu yanzu an hannu mun zuku samu a shekara takwas a yanzu na kuma shekara takwas muna kuma a ga ci gaban da Nijar zai samu wanda nake so a ga ci gaba wanda na saka shi bayan ci gaban da zamu samu a kan za mu samu ci gaba da habbaka da komai da muke so Allah ya kaba mana Abdulaziz lokacin da ya kai kashe ɗan uwa muna neman gahara musamman ma zuwa shugabanninmu na tambaya tv to ba shi kama shiga lokacin ƙwararren muna neman afuwa uzuri ne ya kawo shi ne yasa saboda haka eh, mai girma mai so fede shi da yana biyan mu a cikin shirin duka gaba ki daya babu abin da ke wucewa gaban idon shi bayan shi duk gaban idon shi ke wucewa Allah ya saka da alheri muna gode ma Allah sosai da yasa ka yadda ire-iren wannan lokaci ka wanda za a rayar da addini lalle ba shakka ina mai tabbatar maka karatunan da aka yi ma'aikatar su kai sanadin shibkin wannan tilila da ya isa musu eh sabanin wani sun shirye shiga amma shi kan Qur'ani ya karanta shi lafiya tana zuwa saboda haka Allah ya sa mukuntin su yalla haska ka su Allah ya sa musu su ya kasance a aljanna ya kasance a aljanna da uwayenmu da sauran mutum musulmai da baki ɗaya. yan uwan da dawa da suke nema a gaba idan mu zanna ire-iren wannan mazajin mu kama musu da addu'a Allah da ya san matsalolin mu da ku duka kamar mahita sai da kamar ne za ku mu game da ku mit a hadisin bulu idan na soyayya da nika ina kasancewa da sani da shekaru ko kina Abdullahi yana hidda ta a kamar ne za mu muku ga sunan yaran da sun kazo da da su da suka kokarin kawo su da kuma hallau abdulaziz alharma wanda yake a wakil yake a cikin wayannan ayyuka bai da ko da wani lokaci ta shi muke tare da wannan aiki da har da kuma staff ke fura barko da suka kawo ziyara a cikin wannan shiri abdulaziz asulu kun ke tawar kusuwan kalawun gami da shadar la ilaha illanta mustafa wa tubileka wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam Palestine, une terre sainte, une terre sacrée, une terre bénie qui se fait Vois-tu, depuis la nuit des temps, des esclaves d'Allah se font sacrées, Jour et nuit, ils sont torturés. jusqu'à ce qu'ils ont leur cœur Femmes et enfants se retrouvent sans abri parce qu'ils ont dit La ilaha illallah. Ami Muhammad ala amin. Nous tous nous t'aimons, nous te soutiendrons. Muhammad محمد أنا آمن السلام عليك يا رسول الله Fede caricature des dessins des photos Jamais vous ne les Il est comme le soleil, chaque minute qui passe, son nom est prononcé quelque part dans le monde. Waouh, quel bienfait, quelque part dans le monde. Waouh, quel bienfait, Muhammadun, خير من يمشي على قدمي خير خلق الله من مضري خير خلق الله من مضري محمد على آمين Nutus nutemo, nutis ucendro محمد على آمين السلام عليك يا حبيب الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شر الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين